القدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل عباد الله وأكمل أحبابه وأخشاهم لله وأعلمهم بالله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد عباد الله اتقوا الله ربكم واعملوا ليوم تنكشف فيه السرائر وتظهر فيه مخبآت الصدور والضمائر وتغصى فيه الصغائر والكبائر وتنصب فيه الموازين وتنشر الصحائف فكل عبد إلى ما قدمه لنفسه سائر فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ثم اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالاستعاذة به من شر حاسد إذا حسد فقال جل شأنه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد عباد الله الحسد داء من أدواء القلوب يصيب النفوس وهو مرض يصاب به الغني والفقير والواجد والمحروم والعالم والجاهل والوجيه والمطيع والذكر والأنثى فإذا تمكن من القلب ظهر في أقوال صاحبه وأفعاله ومنه يتولد الغل والحقد وتنبئس النفرة والكراهية ويحصل البغي والعدوان والقطيعة والهجران وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر قال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا الحاسد عباد الله يذم ويغتاب ويكذب ويمكر ويشين ويتجسس ويلقي التهم ويعظم الأخطاء ويستجمع الزلات ويحفظها ويعددها ولا يقبل المعذره وهو أول ذنب عصي الله به في السماء إذ حسد إبليس آدم فامتنع, فامتنع عن السجود له وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وهو أول ذنب أصي الله تعالى به في الأرض حيث قتل أحد ابني آدم أخاه واتل عليهم نبع ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين كم وكم يا عباد الله كم, تود كم تولد بسبب الحسد من أداوات وكم حصل بها من قطيئة وكم تفرق بها من شمل وكم زالت بها من ألفة وأجمع دواء الحسد خمسة القرابة في النسب والمجاورة في البلد والشراكة في الصنعة والعجب بالنفس وحب الذات ولذلك كان الحسد شر يلازمه شرور العجب والاحتقار والكبر وهي من أخص صفات إبليس لعنه الله قال أبو الليث السمرقندي رحمه الله تعالى يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل حسده إلى المحسود أولاهما غم لا ينقطع الثانية مصيبة لا يؤجر عليها الثالثة مذمة لا يغمد عليها الرابعة سخط الرب سبحانه الخامسة يغلق عنه باب التوفيق اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك اللهم, اللهم ارفع عنا التشرد والتفرق واعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اشف الصدور وزك النفوس وطهر العباد والبلاد واحفظ الأرواح والأعراض والأموال اللهم ول علينا الأخيار ولا تسلط علينا الأشرار والحساد والحاقدين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda bayi suke dogaro gare shi suke jingina zuwa gare shi suke neman agajinsa da taimakonsa saboda shi mai iko ne akan komai mun shaida babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ko mun shaida annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzan Allah ne shi ya fi kowa daraja a cikin bayin Allah shi Allah ya fi so a cikin bayinsa shi ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa sanin Allah Allah ka yi salati da taslimi da albarka a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har izuwa ranar alkiyama mu ma muna roƙonka ya Allah ka sanya mu cikin wannan saboda falalarka saboda karamcinka ya ubangiji mai rahama mai jin kai al'ummar musulmi mu ji tsoron Allah kuma mu dage mu yi aiki saboda ranar tonan silili ranar alkiyama ranar da duk abin da mutum ya ɓoye a cikin ƙirjinsa ko a cikin zuciyarsa a wannan ranar za a fito da shi yau matubular sara'ir ranar da ake fito da duk abin da mutane suka ɓoye ranar da ake ƙididdige ƙananan laifuka da manyan laifuka dukkaninsu a fito da mutum su ranar da ake girke ma'auni wanda za a auna ayyuka a auna ma masu ayyukan ranar da ake watsa takaddu na ayyuka kowa in ka gan shi a wannan ranar zai tafi ne zuwa ga abin da ya gabatar wa kansa a cikin mutane a wannan ranar a waɗanda za su karɓi littafin aikinsu da hannun dama Allah ya sanya mu daga cikinsu a waɗanda za su karɓi littafin aikinsu da hannun hagu Allah karka sa mu cikin waɗannan a wannan rana rana ce wacce wanda bai gyara zuciyarsa ba bai gyara aikinsa ba zai ciji yatsa ubangiji mai girma da ɗaukaka ya yi mana umarni a cikin wata sura daga cikin surorinsa na alƙur'ani da mu nemi tsari da wasu abubuwa daga ciki annabi ya ce mu nemi tsari daga mahassada lokacin da suke yin hassada cutar hassada ita ce cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dabba kum da'ul umami qablakum cutar al'ummomin da suka gabace ku ta labo ta shigo cikin ku akwai hassada akwai kuma albagaba shine kin juna da jin haushin juna ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce mu nemi tsari da hassada mu nemi tsari da abubuwa da dama daga ciki ya ce mu nemi tsari da ubangijin asubahi mu nemi tsari a gurinsa daga dukkanin abin da Allah ya halitta wanda zai iya cutar da mu mu nemi tsari da duhun dare idan ya gabato saboda mafi yawancin miyagun ayyuka ana shigar da su ne cikin dare wanda zai sata wanda zai mugunta wanda zai kisa hatta matsafa su ma an ce bin dare suke yi shi sa magabatanmu suke cewa yadda miyagu suke bin dare ya kamata mutanen kirki su bi dare domin su roƙi Allah ko addu'a ce addu'a da kake da rana irin matsayin da take samu daban da addu'ar da za ka yi da daddare shi sa suke cewa sai sihamul laili la tukhfi kibiyoyin da aka sake su cikin dare ba sa kuskurewa in mutum cutar kai in ka tashi ka gaya wa Allah cikin dare nan take Allah yake karɓa shi sa miyagu su ba suke amfani da wannan damar suke bin dare domin su yi sharri daga cikin abin da aka ce mu nemi tsari da shi an ce mu nemi tsari da matsafa mazansu da matansu amma alkur'ani sai ice wa min sharrin nafasati fil uqad sai aka rinjayar da janibin matsafa mata domin an ce sun fi dagewa kuma sun fi iyawa duk da maza su ma sun iya kuma su ma suna dagewa amma ka ce ka nemi tsari da sharrin matsafa mata kamar yadda za mu nemi tsari daga sharrin matsafa maza a ƙarshen surar sai ubangiji ya ce wa min sharri hasidin idza hasad daga cikin abin da ake son mu nemi tsari mu nemi tsari daga hasidi shine mai yin hassada dan bakin ciki wanda ke son ya ga ni'ima ta gushe ko ya samu ko kada i samu shi dai baya farin ciki da ni'ima ko ta iri ci to annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ya masa umarni yace da shi kul kace ce sai aka lissafo waɗannan abubuwan ina neman tsari daga sharrin mai hasada lokacin da yake hasada. ita wannan rashin lafiya ta hasada cuta ce daga cikin cututtukan zuciya wanda cuta ce wacce take kama zuciya take kama rawuka kuma rashin lafiya ce wacce takan kama masu kuɗi takan kama talakawa takan kama masu mulki takan kama waɗanda ake mulka takan kama malamai takan kama waɗanda ma ba malamai ba takan kama mutumin kirki takan kama wanda ma ba mutumin kirki ba takan kama namiji takan kama mace matsalar wannan cutar idan ta mamaye zuciya sai kaga ta bayyana a maganganun mai ita sai kaga ta bayyana a ayyukan mai ita hassada ita ce take haifar da abin da ake cewa da shi gilli mugun nufi a cikin zukata ita take haifar da hikidi shine mutum ya zamanto ina jin haushin mutane haka kawai babu dalili ita take sanya ka kyamace ni na kyamace ka ita take sanya kiyayya ta fili ita take zawo zalunci ita take jawo ta'addanci ita ce take jawo raba zumunci da yanke shi take jawo ka ƙaurace min ko in aurace maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ya kuma tsoratar ya ce a kiyayi wannan muguwar cuta a neman maganinta daga cikin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai inda yake cewa la tabaghadu kada ku kyamaci junanku kada ku nuna wa junanku kiyayya da kyamata wala ta hasadu sannan kada ku yi wa junanku hasada wala ta dabaru, kada mu haɗu ni da kai a matsayinka na ɗan uwana musulmi maƙocina abokin aiki na abokin sana'ata abokin mu'amalata gari ya haɗa mu ƙasa ta haɗa mu ko unguwa ta haɗa mu ka juya baya in juya baya annabi ya hana sai ce kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayin Allah ƴan uwan juna kamar yadda yake innamal mu'minuna ikhwa kuma wannan cuta ta hasada ko wanda ba musulmi ba a son kai masa hasada domin ita hasada ba ta hana abin da Allah yanke ya faru Abin da Allah ya hukunta yin hasada ya sa ihana Allah ya fasa yin wannan abin shi mai hasada ina da matsaloli har guda goma sha biyu kuma kowace matsala daga cikin waɗannan matsaloli matsaloli ne abin zargi waɗanda suke jawo fushin ubangiji suke jawo ukubarsa abu na farko mai yin hasada kullum cikin zargin bayan Allah yake na biyu mai hasada tana sa shi ya dinga yin gulmar yan uwansa mai hasada sai ka same shi makaryaci ko ina mutane ƙarya mai hasada sai ka same shi yana yi wa yan uwansa kulle-kulle mai hasada za ka same shi yana ɗaukan labari da mai kyau da mara kyau ina kaiwa inda bai kamata ya kai ba mai hasada sai ya zama to mai bin diddigin mutane abinda Allah ya hana ta jassus wanda Allah ya ce wala ta jassus mai hasada ko da yaushe za ka same shi yana jefa wa mutane tuhuma iri-iri mai hasada yakan mai da ƙananan laifuffuka manya-manya mai hasada ko da yaushe aikinsa tara kuskure tara tuntuɗe mai hasada baya yafiya mai hasada baya yin afuwa mai hasada baya karɓa hanzari kuma wannan cuta ta hasada ita ce laifi na farko da aka fara yi wa Allah a sama lokacin iblis yana tare da mala'iku a sama farkon abin da aka fara saba wa Allah da shi shine hasada wannan hasada ita ce hasadar da iblis ya yi wa annabi adam lokacin da aka halitta annabi adam Allah ya ce kai masa sujjada yace ta ya zan yi wa wanda na fi shi daraja sujjada yace shi jinsin sauta ne annabi adam jinsinsa ƙasa ne sai ce ana khairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin kuma hasada ita ce farkon laifin da aka fara saba wa Allah da shi a duniya bayan annabi adam ya sako daga sama an sako da su daga aljanna da shi da matarsa hawa suka hayyafi yayaye tsari na Allah tunda daga annabi adam sai matarsa a duniya duka a cikin mutane in ta tashi za ta haihu sai ta haifi 'ya'ya biyu mace da namiji in ta yaye ta haifo mace da namiji to in an tashi za a haɗa aure sai a ɗauko namijin wancan cikin sai a haɗa shi da ta matan wannan cikin a ɗauko macen wannan cikin a haɗa ta da namijin wancan cikin da haka aka yi ta hayayyafa aka yi ta ƙaruwa har mutane suka cika duniya to an samu cikin 'ya'yan annabi adam akwai wanda yake ganin ɗaya daga cikin 'yan uwansa ya fi shi wani abu ko dai na dukiya ko ya fi shi garta ko kuma ya yi aiki an karɓa man shi ba a karɓi nasa ba sai ike cewa na rantse da Allah sai na kashe ka wannan shi ne farkon abin da ya faru shaidan ya saƙa masa kuma iyadda ya zartar ya kashe ɗan uwansa saboda hassada shi sa malamai suka ce shi ne farkon laifin da aka fara saɓa wa Allah da shi a wannan duniya hasada in ta yi yawa a cikin al'umma za ka ga rigingimu ba sa karewa sai ka ga zumunci an yanke shi sai ka ga taron jama'a wanda suka haɗu a kan wata manufa kyakkyawa sai wannan taron ya watsi haɗin kai da taimake taimakekeniya sai an rasa shi a cikin al'umma idan hasada ta yi yawa malamai suka ce daga cikin abubuwan da suke jawo hasada cikin al'umma akwai abubuwa guda biyar abu na farko wani lokacin yan uwantaka ta jini a dalilin ta ana samun hasada su wani gidansu ɗaya amma ɗaya daga cikin yan gida ɗayan ya samu wani fifiko ko na ilimi ko na mukami ko na dukiya sai yan uwansa na jini su masa hasada irin wannan hasadar ita ce muguwar hasada wata za ka ga kana son na nesa amma baka son ɗan uwanka wannan yana daga cikin sababi wanda ake yin hassada saboda shi wani lokacin akan yi hasada saboda zaman tare ga kantinka ganawa ga gidanka ga gidana ga unguwarku ga tamu ga garinku ga namu sai zamanto ɗaya daga cikinku yana da fifiko kan ɗaya sai ɗaya kasa daurewa yi masa hassada daga cikin abubuwan da suke jawo hassada akwai tarayya a cikin wata mu'amala ni ɗan kasuwa ne ina sai da abu kaza kai ma kana sai da irinsa sai na ciniki ka kasa ciniki ko na yi da yawa kai kaɗan ko na iya wata sana'a kai ma ka iya irinta ina da masu buƙatar abin da na san'anta kai baka da su ko ina da su da yawa baka da su da yawa wannan ma ina haifar da hasada a cikin al'umma shi sa ake samun hasada a cikin 'yan kasuwa ake samun hasada a cikin masu wata sana'a ake samun hasada a cikin malamai ake samun hassada a cikin almajirai ɗalibi ne kai ni ma ɗalibi ne na fi ka fahimta ta wani ɓangaren kai ma ka fi ni fahimta ta wani ɓangaren amma sai ka ji baka jin daɗin fahimtar da na samu fifiko a kanka wataƙila malami ne wani Allah ya ba shi hikimar iya zance wani ko ba shi da hikimar iya zance wani yana tara mutane da yawa wani ya tara mutane da yawa wannan ma in ba a yi sa'a ba sai ya jawo hasada wataƙila aure kuka ne nema tare na kasa ka ko ka kasa ne wannan ma ikan jawo hasada. daga cin abubuwan da suke jawo hasada akwai jin cewar kai kafi kowa shine al'ujubu bin nafs sai ka dinga ganin kowa banza bai kai kima ka ba bai kai darajar ka ba duk mutumin da Allah ya dago shi sai ka ji hankalinka ya tashi sai kai ta kokarin ya za ka yi ka ji da shi daga cin abin da ke jawo hasada akwai son kai mutum ya dinga jin shi kaɗai yake so samu. kuma wannan ita ce babban musibar mu. hassada da son kai wannan ya sa muke kasa haƙuri idan wani daga cikinmu ya ɗauki wani abu mu taimake shi akan wannan abu idan wani ya samu ni afuwa ni rangwame in ya cancanta mi masa biyayya mi masa biyayya in ya yi kuskure mi masa gyara ita hassada kamar yadda malamai suka faɗa mugun sharri ne a cikinta wanda kuma sharri da yawa ike biyo bayanta in aka samu hasada sai an samu jiji da kai sai an samu wulakanta mutane sai an samu girman kai da nuna isa da nuna ɗagawa sai an samu jin cewar sai ni kaɗai in ba ni kaɗai ba kowa irafa kuma waɗannan sufofi su ne mafiya muni daga cikin sufofin iblis wanda ya sufantu da su wani malami da ake cewa da shi abu lais asamar kandi malami ne wanda ya yi rubuce-rubuce a fannoni da yawa daga cikin littattafansa wanda muka fi sani ake karanta a makarantun sauranmu akwai tambihul ghafilin akwai bustanul arafi sannan ina da wani babban tafsiri wanda ina daga cikin tafasir masu kyan gaske wanda ake cewa da shi baharul ulum wannan tafsiri ne wanda ke mai matukar mahimmanci a wajen malamai wanda suke karanta tafsirai ike cewa mai yin hasada, hasadarsa kafin ta kai ga wanda iwa hasada, sai Allah ya gama shi da azaba guda biyar tun daga nan duniya azaba ta farko zai zauna cikin damuwa da cikin bakin ciki ko bakin cikin ba zai yanke masa ba mai hasada ne za ku tashi ko ai koma gida ya rufe kofa ya yi alwala ya kwanta a kan shimfiɗarsa bacci ya ɗauke shi amma mai hasada ba zai iya bacci ba har garin Allah iwaye sai ya dinga juyawa kai ya aka yi wane ya zama kaza ya aka yi wane ya samu kaza ya aka ban samu ba saboda haka zai gamu da bakin cikin da ba zai yanke ba musiba ta biyu zai gamu da wannan zulumin tashin hankalin da ba za a bashi lada a kansa ba abin duk lokacin da mutum ya shiga cikin wata musiba ya shiga cikin wata jarrabawa in yayi hakuri Allah yakan bashi lada amma mai hasada Allah baya bashi lada akan wannan cutar ta hasada ta abu na uku zai gamu da zargin da ba za a taɓa yabansa ba duk mahassadi idan hassadarsa ta fara fitowa za ga mutane suna kyamatarsa ba sa son sa ba sa farin ciki da shi na hudu zai gamu da fushin ubangiji Allah ya tsare mu na biyar Allah zai rufe masa kofar samun muwafaka a cikin al'amarinsa na yau da kullum don haka malamai suka ce mu yi kokari mu roƙi Allah Allah i wanke mana zuciyarmu ya fitar mana da cutar hasara daga cikinta kuma zai yi wahala ka samu mutum wanda ba shi da wani ɓarɓashi na hasada sai dai wani yakan fito da ita wani yakan ɓoye kuma hasada kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka faɗa daga cikin su akwai ibn al-qayyim rahimahullah yake cewa mai hasada hasadarsa takan lalata mutane abubuwansu domin mai hasada in ya kalli abin alherinka da idansa sai wata guba sai wani hayaki sai wani dafi ya biyo idansa in ya sauka akan abin in ɗa ko ya kama rashin lafiya ko in mutu ko ya samu wata matsala in mota ce in mai hasada ya kura mata ido la za ta iya sacewa ko injinta ya buga shi sa aka koya mana addu'o'i na tsari wanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ake yi da safe da wanda ake yi da daddare da wanda ake in za a fito gida da wanda ake in za a shiga gida da wanda ake bayan sallar farilla kowace guda biyar din nan kun ga ai daga cikin abubuwan da ake karanta bayan sallar farilla ana karanta ayatul kursi ana karanta qul huwallahu ana karanta falaki ana karanta nafi. saboda maganin mahasada maganin miyagu maganin mamugunta maganin matuta, maganin mahasada Allah muna roƙonka ka ɗauke mana duk abin da zai ja mana fushinka Allah muna roƙonka duk abin da zai ja mana ukubar ka Allah ka ɗauke mana shi duk abin da zai raba tsakanin mu duk abin da zai wargaza taron mu duk abin da zai raba kanmu Allah ka ɗauke mana shi dukkanin fituna ta fili da ta ɓoye Allah muna roƙonka kai mana maganinta Allah ka gyara zukatanmu Allah ka gyara ɗabi'unmu Allah ka gyara halayenmu Allah ka gyara ƙasarmu ka gyara mu, Allah ka tsarkake ƙasarmu ka tsarkake mu. ya Allah duk abin da zai tayar mana da hankali muna roƙonka Allah kai mana maganinsa ka tsare mana mutuncinmu ka tsare mana addininmu ka tsare mana lafiyarmu ka tsare mana dukiyarmu ka tsare mana rawukarmu ka tsare mana garuruwanmu ka tsare mana unguwanninmu ka tsare mana gidajenmu ka shirya mana ƴaƴanmu mazansu da matansu Allah muna roƙonka ka shugabantar da mutanen kirki akanmu mu duk wanda ba mutumin kirki ba Allah muna roƙonka Allah ka shugabantar da shi a kanmu waɗanda kuma ka danka shugabancin mu a hannunsu Allah ka sanya musu tausayi Allah ka sanya musu rahama Allah ka sanya musu jin kai a cikin zuciyarsu Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu da kunyatar duniya da azabar lahira Allah ka tsare mu da kunyar lahira da azabar lahira Allah ka tsare mu da kunyar duniya da azabar duniya Allah muna roƙonka ka shirye mu ka tabbatar da mu akan shari'a rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu